na ji daɗi da aka tari wurin nan da gani kowa ya ji burodi da lemun kulbaya ko ba haka ba ne mm. to in dai baka ji burodi da lemun kulba ba to daɗi ya kare wurin ka don haka yanzu to Allah kowa sai ya saurara ya ga abin da za a je a wurin nan salamu alaikum jauro alaikum salam ki shigo ki go mana ki go ai ba kowa kida tun da zuwa wannan safiya barka da yawa dai ban gane ba eh ai ba za ka gane mu baki ne daga can ofishin jakadancin Najeriya a Saudiya washe je jakadanci jakada dan aiki jakada dan aiki ne daga Najeriya ba ka ba sai ba ku fulani kuna da matsala to me ya faru daman sako aka turo mun cewa wannan babban kadeji saudiya zai sauke farar eh. Allah ya yi mai cikawa yana ta yanzu ana

yan ko aka je ɗakin Allah ne ko a to me kai shi